To a cikin shirin za ku ji shugaba Joe Biden na Amurka ya gargaɗi Netanyahu kan harin da sojojin Isra'ila ke yi a birnin Rafa. Amurka ta ce ta lalata tarin makaman da 'yan tawayen huti ke kai hari da su a Bahar al-Aswad. A Najeriya kuwa ƙungiyoyin masu bukata ta musamman sun yi kira ga gwamnati ta ba su jarin dogaro da kai. gaskiyar magana karu mu akwai waɗanda sun samu experience na sana'o'i musamman matanmu sun samu training a gurare daban-daban amma matsalar mu gaskiyar magana muna da matsala ta jari muna da buƙatar agaji gwamnati ta sa hannu a cikin wannan al'amari muna iya ƙoƙarin mu muna ɗauke da ƙarin bayani a jamhuriyar Nijar kuwa 'yan ƙasar ne ke martani kan hukumar yaƙi da rashawa da ta kwato biliyoyin sefa waɗanda aka yi sama da faɗinsu. su ka a yi kamar yadda hausa suke cewa a tamni tsakuwa don aya ta yi tsoro akwai gumagume wa'anda su idan har za a ma faɗi a ce ga abin da suka yi samu faɗi da shi to kunnuwa ba su iya saurare hankali bai iya ɗauka za kuma mu je kasar Ghana kan ziyarar shugabar asusun bada lamuni na duniya wato IMF amma bar mu fara da labaran duniya. A karin farko cikin wata guda shugaba Joe Biden ya yi magana da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu domin nana ta gargaɗin harin soji a birnin Rafa na Gaza ka iya zama babban kuskure. Sama da Falasɗinawa miliyan guda ne ke zaman gudun hijira a Rafa, wanda Mr. Netanyahu ya ce dole su kai hari birnin inda Isra'ila na son kawo ƙarshen Hamas. President Biden during his call with Benjamin Netanyahu explained why Wakilin BBC ya ce lokacin da shugaba Biden ya magana da Netanyahu ya bayyana masa dalilan da ya sa ya matukar damuwa kan aikin sojin Isra'ila a birnin Rafa. Netanyahu dai zai aiki wakilai Amurka domin bayani kan shirin da suke na kaucewa sanya farar hula cikin ukuba. Babban bankin Japan ya kawo ƙarshen shirin sanar rashin kuɗin ruwa tare da ƙara yawan ciyo bashi a karon farko cikin shekaru 17, wannan da ya kawo ƙarshen shirin da bankin ya fara tun shekarar 2016. Japan was a pioneer in cutting interest rates to zero at the end of the last Wakilar BBC ta ce Japan ta kware kan shirin da babu ko sisi na ruwa a ƙarshen karnin da ya gabata domin saisaita tattalin arzikinta. Bankin Japan dai na karɓar ɗan abin da ba a rasa ba daga ɗaiɗaikun kamfanonin da ke ajiye kuɗaɗen su a asusun kuɗaɗen waje da ke bankin. A yanzu kuma duk mai son bashin kuɗi ciki har da 'yan kasuwa sai sun biya kafin samu kamar yadda yake a ƙasashen duniya. Jagorar 'yan adawa a Venezuela Maria Corina Machado ta shaidawa BBC ya kamata a kasashen Latin Amurka su zauna cikin shirin ganin kwararar 'yanci rani idan aka sake zabar shugaba Nicolas Maduro a shekara mai zuwa. A watan Yulin bara ne dai aka haramta miss Machado ɗin ta tsayawa takara a zaben shugaban ƙasa kan zargin cin hanci da rashawa da ta musanta, ta yi kuma ikirarin miliyoyin 'yan Venezuela za su tsere daga ƙasar. Uh, ta ce a bayyana take Mr. Maduro na tsoron tsayawa takara da ni domin ya san tabbas zai rasa kuri'u da dama don haka yake kokarin yadda zai hana ni tasiri a zaben. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Amurka ta ce ta lalata makaman kakkaɓo makamai masu linzami na teku guda shida da jirage marasa matuƙa uku da a rumbunan ajiyar makamai a yankunan da 'yan tawayen Houthi ke iko da su a Yemen. Cibiyar da ke sa ido kan harkokin gabas ta tsakiya ta Amurka ta ce makaman babbar barazana ce ga jiragen dakon kaya da kuma na sojin ruwan kasar da ke yankin. 'Yan Houthi da Iran ke marawa baya na kai hare-hare kan jiragen dakon kaya da kasashen da ke amfani da tekun Adin da kuma Bahar al-Aswad. Wani jami'i da ke kula da sojin ruwan Amurka ya shaida BBC cewa aikinsu na fuskantar barazana sakamakon makamai masu linzamin da ake har harbawa tekun ya kara da cewa suna fuskantar hare-hare mafi muni tun yakin duniya na biyu sakatare jiran na majalisar ɗinkin duniya ya nuna damuwa kan taɓarɓarewar tsaro a myanmar tare da kiran ɓangarorin da ke faɗa da juna su dakatar da buɗe wuta da inganta hanyoyin kai agaji mai magana da yawun antonio guterres dai ya ce ya damu kan rahotannin hare-hare ta sama da sojin myanmar suka kai wasu ƙauyuka a jihar rakhine da ya hallaka fara hula da jikkatarsu da dama tashin hankali ya kaure tsakanin sojin myanmar da ƙungiyoyin 'yan tawaye tun bayan juyin mulkin da sojin suka yi a shekarar 2021 kuma dubban fara fararen hula aka kashe kuma kiyasin majalisar ɗinkin duniya ya nuna kusan mutum miliyan biyu da dubu ɗari shida su ne suka rasa mahallansu to ƙarshen labaran duniyar kenan. Alhamdulillah yanzu kuma sai rahotanni inda za mu faro kan yakin Isra'ila da Hamas. Mai baiwa gwamnatin Amurka shawara kan tsaro Jack Sullivan ya faɗa wa 'yan jarida cewa an kashe kwamandan Hamas na ukun Marwan Isa a hare-haren Isra'ila na makon da ya gabata. Ya ce sauran shugabannin kungiyar ana da yakinin na ɓoye a can ƙarƙashin ramuka ko kuma hanyoyin ƙarƙashin ƙasa da ba a san su ba a Gaza. Kuma ya ce Amurka na ƙoƙarin taimakawa wajen ganin sun fuskanci shari'a. Ga rahoton Umar masani Abdulmumin. A cewar Mr. Sullivan, shugaba Biden ya faɗa wa Benjamin Netanyahu cewa hare-haren Isra'ila a Rafa za su haifar da asara mai girman gaske da kisan fararen hula da ta'azzar matsalolin jin ƙai mafi muni. Sannan ya ce shugaban ya buƙaci Firaministan Isra'ilan ya aike tawagarsa Washington domin jiyo masa damuwar da Amurka ke nunawa kan shirinsa na ƙaddamar da hare-hare a Rafa. More than a million people have taken refuge in Rafa. Ya ce sama da mutane miliyan guda ke mafaka a Rafa sun taso ne daga birnin Gaza zuwa kan Yunus yanzu kuma sun yada zango a Rafa. Ba su da sauran wurin zuwa an lalata Gaza da sauran manyan birane. Sannan Isra'ila ba ta gabatar mana ko duniya da shirin yadda za ta ko inda za ta kai waɗannan fararen hula a cikin tsaro ba. Wannan da ya shine ganawar farko tsakanin shugabannin biyu na Isra'ila da Amurka a cikin wata guda. a 'yan makonni bayyane yake karar cewa dangantaka tsakaninsu ta dagule kuma yanayin ya yi tsanani ne bayan kalaman shugaban masu rinjaye a majalisar dattijai sanata chuck shoma wanda ya buƙaci a kafa sabuwar gwamnati a isra'ila tare da zargin netanyahu da zama musabbabin rashin zaman lafiyar da ake ciki Avi Haiman shine kakakken gwamnatin Isra'ila. There is a plan and the Prime Minister has approved the plan. ya ce akwai shirin da aka yi kuma Prime Minister ya amince da tsare-tsaren. Yanzu haka muna tattaunawa da Amurkawa. Sanin kowa ne cewa tun a rana ta farko sun kasance aminai a gare mu. Abin da nake iya tabbatarwa a nan shine dole za mu shiga farautar Hamas a Rafa. Akwai tsarin fitar da mutane ba tare da wani ya samu ko kwarzane ba. Mun buɗe hanyoyi kuma za mu ci gaba da yin haka domin ganin kowa ya isa tsibirin tsira a Gaza. sama da falasɗinawa fararen hula ɗaya aka kashe tun soma wannan yaƙi a ranar 7 ga watan oktoba a cewar ma'aikatar lafiyar hamas a gaza rahoton da umai masani abdulmumin ta haɗa mana kenan idan muka je najeriya yayin da ake tsaka da fama da tsadar rayuwa wasu ƙungiyoyin masu bukata ta musamman sun yi kira ga gwamnatin tarayya da ta fito da wasu hanyoyi domin tallafa musu wurin gudanar da sana'o'in dogaro da kai domin kaucewa fadawa barace-barace wasu daga cikin kungiyoyin da ciki har da self reliance for physical challenge traders association wadda ta mayar da hankali kan samar da horo kan sana'o'in dogaro da kai sun bayyana cewa suna fuskantar karancin tallafin jarin kuɗi da kuma kayan aiki ga rahoton zubairu ahmad a yanayin irin wanda al'ummar najeriya ke ciki birni da karkara na matsi da tsadar farashin kaya baya ga sufuri shi kansa Ya yasa wasu daga cikin masu fama da lura ta musamman ke ci gaba da nuna damuwa game da halin da suke fuskanta kusan a kowace rana masu bukata ta musamman ɗin a birnin tarayya abuja na kokarin neman madogara da ta haɗa da sana'a da ilimi domin kaucewa bara da roko sai dai sun bayyana cewa har yanzu babu wani kwakwarin yunkuri da ya danganci hakan wannan ɗaya ne daga cikin masu korafin da ya ce wasu daga cikinsu na da ilimi na zamani kuma sun dage wajen neman sana'o'in dogaro da kai amma tallafi ya gagara. Gaskiyar magana karu mu akwai waɗanda sun samu experience na sana'o'i musamman matan mu sun samu training a gurare daban-daban amma matsalar mu gaskiyar magana muna da matsala ta jari dan Allah dan Annabi inda hali mu Safe Reliance for Physical Challenge Traders Association na Abuja da kewaye. Muna da agaji gwamnati ta sa hannu a cikin wani al'amarin. Muna iya mu ta yadda muke kokarin mu ga mun hana bara a tituna. A farko akwai wani yunkuri da kuka yi don ganin cewa an share muku waɗannan hawayen naku? Eh gaskiya mun yi yunkuri domin hata ministocin nan da humanitarians da kuma sauran women affairs bangaren mata duka muna rubuce-rubuce hata hi kansa minista na Abuja mu rubuta mai takarda su kansu kuma commission muna da takarda a akalla acknowledgement na commission zai kai kaman guda goma ba kamar a zamanin baya ba da kusan duk wanda ya samu lalura ke tsunduma bara ba wasu daga cikin masu fama da lura ta musamman sannu a hankali na sauyawa inda suke neman duk wata kafa mai tsabtar za ta raba su da baran wasu daga cikin guragun da ke zaune birnin tarayya abuja sun bayyana damuwa kan yadda suka ce an bar masarautar sarkin guragun a baya a cewar su gwamnatoci kan yanka sarakunan masu bukata ta musamman a sauran jihohin kasar nan albashi ko ala'us. sabanin masarautar sarkin guragun abuja wannan ɗaya ne daga cikin masu wannan korafi abin da ke faruwa majority muna gani sauran makotan namu irin su kano jigawa da sauransu fadan nan gwamnati tana dan tallafa musu da kuɗin da suke take dan biyan su albashi wa annan sarakuna amma na nan abuja tun da allah ya sa aka samu wannan sarautan yau kusan shekara goma sha biyar wallahi ba ko sisi da gwamnati take ba wa annan sarakuna zu wani problem da ya tashi shi ke kashe mana wannan kes ɗin to mu muke dan hada dan abubuwan da ya dace mu bashi muna so gwamnati da Allah ta duba wannan abin da idan rahama akan wannan na tuntubi mai ba shugaban kasa shawara kan lamuran masu famar lura ta musamman Muhammad Abba Isa kan ko akwai wani shiri da ofishinsa ke yi game masu wannan lalura a birnin tarayya na abuja da masu sauran sassan kasar nan ita gwamnati ba za ta iya ta sharewa al'umma matsalolin su lokaci ɗaya ba dole ne muke kira da ƙungiyoyi masu zaman kansu da attajirai da kowa da kowa kowa sai ya kawo gudumawansa sai ga cewa an cima muradin ƙarni wanda majalisar ɗinkin duniya ta sa hannu ko shiri wanda yake za a raba wa masu bukata na musamman kuɗaɗe miliyan goma sha biyu sannan kuma idan ka duba a ƙididdiga da kuma shirye-shirye wanda ma'aikatan nan na jinke take yi shugaba bola ame tinubu ya ware kashi goma ya ce duk wani intervention din da za a rinka yi a baiwa masu bukata na musamman. Tun a shekarar 1976 Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana shekarar 1981 a matsayin shekarar masu bukata ta musamman inda kuma aka fara bikin ranar daga uku ga watan Disamban shekarar 1992. Masu bukata ta musamman na gamawa da kalubale daban-daban a ko'ina a faɗin duniya. Ƙirdiga ta nuna cewa yanzu a Najeriya ya kai sama da kashi 15 cikin ɗari na al'ummar ƙasar wato kimanin mutum sama da miliyan 30 kenan. Zubairu Ahmad, BBC Hausa a Abuja. najeriya To gaba cikin shirin zamu sake koma Najeriya amma yanzu bari mu nufi jamhuriyar Nijar inda shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Koldef kanar wato Abdul Wahid Jibo ya ce sun yi nasarar karɓo sama da sefa biliyan 20 da aka yi sama da faɗin su suna kuma saran karɓo kusan biliyan biyar nan ba da jimawa ba ya dai bayyana haka ne a ganawar da ya shugaban da shugaban mulkin sojin ƙasar janar Abdulrahman Chani hukumar ta Koldef ta koma kwato kadarorin da suka hada da dubban takardun filaye da gine-gine ne da gidaje da kuma lambuna ga rahoton Chima'ila Isufu. Da yake bayyana halin da ake ciki shugaban na hukumar Kwaldev ya sanar da cewa hukumar ta samu jimillar sefa miliyar 25 da miliyan 466 da jaka 211 da 'yan kai daga ciki miliyar 20 da miliyan 656 da jaka 962 sun riga sun shigo hannun hukumar yayin da sefa miliyar hudu da miliyan ɗari takwas da tara da jaka ɗari biyar da goma sha tara ke kan hanyar shigowa. abinda da ya sa 'yan kasar da dama suka yaba sai dai sun koka da wasu 'yan kurakurai kamar haka. Ka ai kamar yadda Hausa suke cewa a tamni tsakuwa don aya yata yi tsoro. A'a akwai gumagume shika-shikai wa'anda su idan har za a ma faɗi a ce ga abin da suka yi samu faɗi da shi to kunnuwa ba su iya saurare hankali bai iya ɗauka. to su ya ne aka ya magana su aiki yana nan gayi mu abin da muke hwata kahin a kare wanga transition muna hwata yan kwaldef su yi duk yadda za su yi su kawo kudade da wayannan mutane da suka sato muna tun da Nijar in nan ba na kowa ba ce mu duka ne. Mu abin da muke jira gare su ba ma wai a amsa kuɗi ai ai akwai waɗansu da suke nan kaso masu sacen eh, kazuna eh, kaji da abin ga suna can kaso. an kama an maida abun abun shi mai su an kai su kasu to waɗanga kaka ne mu ba mu na yan ganiya kawai na sato kun kun amshe kun shi kenan kenan gobe je yin sato kenan wannan hukuma da ake ce ma koldef walla aikin su yana ga kyau abun da muke musu hwata su tsaya su yi adalci ka a ce a amsa mu wane a ware wana a adalci a yi shi da gaske fi su wanda duk ya ci kuɗin ƙasa ya amayo shi Ɗaya miliyar 25 ba komi ce ga ta'asar da aka shuka cikin ƙasar nan da handama da sama da waɗi da kuɗaɗen al'umma. To amma tun da an fara shi ne ke da mahimmanci. Ko da yake Alhaji Salisu Ahmadu wani dan fafutukar hula a Yamai na ganin rashin fara aiki da wuri ne yasa ba a samu kuɗin masu yawa ba amma ya yi fatan ganin an amso kuɗi daga hannun koma wane ne ya rubuta ciki da su. yan da lokacin da sojina ma da ba a yi wata ɗaya ma aka su ina ga a yanzu da kuɗin ma da za a amsa ta ya huce kana ƙasar mu mutane kwakwan kwari aka ba kasai ya zamanto abin da aka ga dama ne aka yi da ƙasa da kuɗi duke ƙasa mutane suke ganin kamar sun ci banza to sai mu ci daman dukkanin da ya sha kwai kanshi sa ta kare Malam Abba wani mazaunin Yamai ne ya yi da wannan aiki na hukumar ta sai dai ya ja hankalin hukumar kan ta guji bita da kulli. A cikin tafiya ta ƙasa in dai ana so a zamna lahiya to ramuwar gayya ko kuma bita da kulli shine abbai da kyawu sannan ko muna kira zuwa ga Kwaldef ya kamata su zan sirranta aikinsu bai kamata ba a ce yau kwaldafa duk wanda ta kiran ya kahin a ce menene an ji an kire shi to wannan duka ya kamata a ce an dan nisance shi saboda aiki ne na sirri Shugaban hukumar takul def kanar Abdulwahid Jibo ya bayyana cewa daga ranar biyar ga watan Fabrairu da ya gabata zuwa ranar sha biyar ga watan Maris sun yi ƙoƙarin dawo da adadin da ya kai sefa miliyar takwas da miliyan ɗari uku da tamanin da tara da jaka ɗari tara da tamanin da uku. Cima Ila Isufu BBC Hausa a Abuja, Najeriya. To da haka agogo ya kawo mu karfe bakwai saura kusan minti goma sha hudu a Najeriya da jamhuriyar Nijar. Badriya Tijjani Kalarawi ke gabatar da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. Ta gaba a cikin shirin muna dauke da labarin wasanni. Adalla. masana harkokin tattalin arziki a kasar ghana sun fara tofa albarkacin bakinsu kan ziyarar da shugabar asusun bada lamuni na duniya wato kristalina georgieva ta kai ziyara kasar tuni ta fara gana da shugabana na kufu ado daga bisani kuma za ta gana da gwamnan babban bankin kasar da ma'aikatar kuɗi domin ba da shawarwari kan yadda za su karfafa gwiwa tsakanin gana da asusun a daidai lokacin da ganar ke ci gaba da shirin farfado da tattalin arzikinta da ya durƙushe daga ganar ga wakilinmu muhammad fahad adam Wannan dai ita ce ziyarar farko da shugabar hukumar ta asusun lamuni ta duniya, Madam Kristalina Georgiava ta kawo ƙasar Ghana tun bayan da asusun ya baiwa ƙasar ta Ghana lamunin dala biliyan uku domin farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar da ya durƙushe. Malam Hamza tijjani wani mai sharhi ne akan tattalin arziki a ƙasar Ghana kuma ya mana ƙarin bayani dangane da ziyarar da ta kawo kasar ta Ghana. Na ga cikin shirye-shiryen asusun ba da lamuni shine idan sun amince su taimaka ma ƙasa lokaci-lokaci sukan kai ziyara su sa ido su ga wannan taimakawa da suka fara yi wani irin tasiri yake yi ma lamari na kasan baki daya to na ga ciki ne ita wannan manajin director kristalina ta zo ghana don tattaunawa da shugaban kasa ta ga ya gwamnatin kasar ghana take wurin farfadowa da lamari na tattalin arziki to gaskiya ta nuna cewa zuwansu sun ga ghana tana farfadowa da tattalin arziki fiya ga yanda suke zata saboda lamari na karin farashin kaya sannan faduwan darajar cd duka an ga cewa an fara samun ana magance su baki daya kuma ta ba gwamnatin kasar ghana shawarwari da cewa ta jajirce ta tabbatar da cewa wannan matakin da ta doki wurin farfadowa da tattalin arziki abu ne da yake zai ɗore kuma nan gaba ce an samu ci gaba sosai duk da yake shugabar asusun lamunin ta duniya ta yaba da irin ƙoƙarin da ƙasar ta gane take yi a wurin farfaɗo da tattalin arziki bayan karɓar kasan farko na dala miliyan 600 daga cikin dala biliyan uku da ƙasar ta samu daga asusun. Malam Hamza ya ce duk da haka har yanzu akwai sauran rana a inda kuma ya ƙara da baiwa gwamnati shawara kamar haka. Za mu ba wa gwamnati shawarwari. Na farko ya kamata gwamnati ta mai da hankali ta kula kan yadda take kashe kudi sa'annan kuma ababen da take taimaka ma lamari na tattalin arziki musamman harka na noma ya kamata gwamnati ta mai da hankali a ga cewa muna iya fitowa da kayan noma da yake zai ciyar da mutan kasar Ghana a kuma kai wasu a kai kasashen waje wannan shine zai taimaka mana mu yi da tattalin arziki cikin gaggawa amma idan muka ci gaba da cewa za mu yi dogaro kan irin kuɗi da yake yana fitowa daga asusun bada lamuni wannan abu ne da yake ba zai ɗore ba in wannan ya daina zuwa to gaskiya matsalan da gane ta huskanci sai mu ga cewa ma ya fi na jiya muni. ana dai sa ran lamunin dala biliyan uku da ƙasar ta gane ta karɓo daga asusun lamunin na duniya zai taimaka matuƙa gaya a shirin da ƙasar take ta ce tana yi na yunkurin dawo da tattalin arzikin ƙasar kan gan turbar da take na haɓaka kafin annobar cutar corona ta yi kace-kace da shi. Muhammad Fahad Adam sashen Hausa na BBC daga Accra, Ghana. To idan muka koma Najeriya al'ummar arewacin ƙasar mazauna jihar lagos. sun gudanar da addu'o'i domin tabbatar da zaman lafiya da wadatar abinci da arziki a wannan lokaci da ake fama da tashin farashin kayayyaki a ƙasar taron wanda aka gudanar a jiya litinin ya samu halartar talakawa da shugabannin 'yan arewacin ƙasar inda kuma aka raba jama'a tallafin ramadana daga legas ga rahoton umar shehu 'yan leman taron addu'o'i da kuma na saukar alkur'ani mai girma na ƙasa ya mayar da hankali ne na neman Allah subhanahu wataala ya shigo cikin lamarin tsadar rayuwa da 'yan Najeriya suke kwana suna tashi da ita da kuma yi wa shugabanni da sarakuna da duk wasu masu karfin fada a ji addu'o'i domin Allah subhanahu wataala ya taɓa zukatansu domin su waiwayo tare da tallafa al'ummar ƙasar samun sauƙi daga matsaloli na tsadar rayuwa. Karanta Alƙur'ani domin Allah ya zuba mana albarka a cikin ƙasar ta Najeriya. Allah ya zuba musu taimakonsa adalci a zukatansu kutatawa Najeriya da 'yan Najeriya. addu'ar ta kasa wadda aka gudanar a gidan arewa da ke agege a jihar Legas ta zo da raba tallafin kuɗi ga mutum sama da dubu ɗaya da fatar samun sauƙi daga matsalolin rashin abinci da kuma tsadar rayuwa. Jigon babban taron Architect Ahmed Abdullahi Kabir tsohon kwamishinan muhalli da gabar teku na jihar Legas ya yi kira ga 'yan Najeriya da su koma ga Allah domin dacewa da rahmarsa. Kamar yadda kowa ya sani, tallafi iri ana yi. Komai kira ga sauran kungiyoyin su su fito su kwatanta abu makamancin wannan domin ah, agaza wa su. wanda yake zai daɗa wa jama'a zai kuma rage wa jama'a raɗaɗin rashin babu halin babu babu babu ɗin nan ya kamar yadda na ce agaza wa shugabanni da addu'a wannan kyautar da ta zo a daidai lokacin da ake ci gaba da fuskantar tsadar rayuwa da kuma karancin kuɗi a hannun talakawan ƙasar inda wasu iyalai kan kwana ba tare da sun ci abinci sau uku a rana ko kwanaki ba wasu daga cikin mutane da suka ci gajiyar wannan gagarumin shiri sun bayyana cewa so tallafin nan zai taimaka ta hanyoyi da yawa domin ni ba ni kaina kaɗai ba domin na san cewa ko waɗanda suke tare da ni za su amfana ta hanyar wannan tallafin da ya bada. domin aiwa ƙasa addu'a aiwa jiha addu'a aiwa local government addu'a to wannan addu'o'i da malamai suka yi da sarakuna da suka zo da altajiran gari da suka zo da duka jama'a gari da suka zo muna roƙon ubangiji allah albarkacin wannan watan ramadana ubangiji allah ya karɓi wayannan addu'o'i malaman addinin musulunci da suka yi saukar alkur'ani har sau uku a wajen taron sun yi wa najeriya da al'ummar ta addu'a bisa la'akari da cewa kusan kowane sashe na kasar na fama da matsalolin tsaro da suka hada da garkuwa da mutane da 'yan bindiga da boko haram da sauransu akwai kuma miliyoyin 'yan najeriya da suke cikin wani yanayi na tsaka mai wuya musamman a yanayi da farashin cimaka da kayan masarufi suka yi sama sun kara da cewa a ci gaba da yin addu'o'i musamman cikin lokaci na watan ramadan domin dacewa da rahmomin Allah subhanahu wa ta'ala. Omar Shehu leman BBC Hausa daga Lagos a nigeria. To yanzu kuma sai labarin wata ma'aikaciyar jinya da ke aiki a London wadda a shekaru hamsin da suka gabata aka yi mata lakabi da ɗaya daga cikin mata masu gudu sosai a Afirka. Rose Amankwa mai shekaru 72 ita ce ma'aikaciyar jinyar da ta fi dadewa tana aiki a asibitin Middlesex da ke London. Amma kan gobe ne dai za ta yi ritaya daga aiki bayan shafe shekaru 49 tana aikin. Sai dai tun kafin ta fara aikin a asibitin, Rose ta kafa tarihi a matsayin 'yar wasan tsere ta ƙasar Ghana, kafin rahoton Nishant Lada. Good afternoon, girls. How are you Wannan ita ce Matron Rose Amankwa, wadda ma'aikaciyar jinya ce da ta taɓa samun lambar yabo, kuma mahaifiyar yara hudu ce mai jikoki goma. Kuma tsohuwar 'yar wasar tsere ce ta kasar Ghana da ta taɓa samun lambar yabo. If I was young now, I would love to go back to run. da ni matashiya ce a yanzu zan so da rika yin guje-guje saboda ina kallon wasannin tsere irin su diamond league da na zakarun duniya wato world champions da kuma wasannin motsa jiki na olympics har ma na kan naɗi wasannin domin na yi koyi da su. Ta gano cewa ita mai baiwa ce a wasannin guje-guje da tsalle-tsalle na makarantu da aka yi a garin Kumashi na ƙasar Ghana. Da farko ta nuna bajinta sosai ne a wasan dogon tsalle daga bisani kuma a guje-guje kafin hukumar kula da wasan tsere ta kasar ghana ta tuntube ta daga shekarar 1973 ne ta fara samun kyaututtukan lambar yabo all second african games in nigeria ta biyu mafi sauri a wasannin motsa jiki na afirka karo na biyu da aka yi a najeriya na kuma samun lambar yabo a wasannin motsa jiki na kasashen afirka ko daga nan ne aka yi miki lakabi da mace mafi sauri a afirka yes either come first or second eh nakan zo ta ɗaya ko ta biyu alice anom ita ce mace ta farko da ta fi sauri a wasan tsere a ƙasar ghana da afirka a wancan lokaci yayin da ni ce ta biyu ɗaya daga cikin manyan nasarorin da rose ta samu shine gasar tseren mutum hudu a wasannin commonwealth da aka yi a shekarar 1974 a garin christchurch inda ta samu lambar yabo ta tagulla ga ƙasar ta ghana it's very very special to win that medal abin alfahari ne samun wannan lambar yabo saboda abu ne da zai daga bin sa a duk inda ka shiga a duniya ko a shafin google suna na rose aseduwa na bayyana da sauran abubuwan wasa na su uku har yanzu ina mafarkin wannan rana rose ta bi wani dan uwanta zuwa london kuma ta shiga aikin jinya ne bayan shawarar da wata makwabciya ta bata asibitin ya kuma tsara mata aikinta cikin sauki domin ta ci gaba da samun horo inda a nan ne ta yake cibis da tsohon zakaran wasannin olympics a tseren mita 100 wato linford christie tana shirin wakiltar kasar haihuwarta a gasar wasannin olympics ta montreal a shekarar 1976 sai burinta ya gamu da cikas saboda a wannan lokacin ne kasashen afirka suka yanke shawarar ƙauracewa wasannin wannan ne ya sa ta mai da hankali wajen kula da iyalinta da kuma aikinta ta kuma samu lambar yabo ta azurfa daga wurin mahukuntan ingila ta kuma baje kyautar a gidanta tare da hotunanta da rima charles saboda a wancan lokacin bai zama sarki ba da kuma tony blair waɗanda a wancan lokacin dukkaninsu sun buɗe bangaren kula da marasa lafiya asibitin da take aiki. Hmm. Idan Rose ya ritaya daga aiki, to za ta samu lokacin da za ta rika kula da iyalinta waɗanda su ma masu sha'awar wasanni ne. Raliya Zubairu kenan da fassarar rahoton Nishad Lada, to sai kuma labarin wasanni a takaice ga Muhammad Abdu.